Comrade Ibrahim Lawan dan kwamitin zartaswa ne na kungiyar malaman Najeriya ta kasa kuma shugaban kungiyar a jihar Yobe. Ana kika wannan wani abu ne wanda tun bayan ba muke jiransa mu same shi wanda za ka gani ko a jihohinmu muna yi fafutuka da gwamnonin mu akan cewa a gina malamai gidaje domin yawanci malamai suna cikin gidajen gwamnati ne. To kaga inda har za a a ra'ayinsa wani malamin makaranta a kasar baba da mu'idi cewa ya yi a gaskiya dai an daɗe ana mana alkawura a kan batun a harkan ilimi amma shi kasance muna jin shi allah ya sa dai tunda wannan gwamnati ce wanda muke mata kyakkyawan zaton cika amana da alkawari to muna fatan allah ya sa dai za su mana za cikata mana alkawari ni dai maganan da nake so na yi shine batun training and retraining wato horaswa ko eh haka ne to muna tsammanin za su mana training saboda malami kafin ya koyar yana ya kamata ya zama yana da training cikakken training wanda ɗalibai za su iya fahimtar da kuma koyar wanda yake wani tsohon shugaban kungiyar dalibai ta kasa yanzu kuma yake koyarwa a makaranta muhammad alhafiz cewa ya yi ina gani duk kasan da aka je idan ka tarar malamai suna da martaba suna da wato goyon baya da gwamnati za ka tarar kuma horaswa da su suke ba mutane a kowane bangare na ilimi ya fi namu na nan najeriya malamai a najeriya dai sun daɗe suna cikin garari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi karatu tica isa iyanke farce sannan